الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو litinin 18 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 kuma a shida ga watan takwas shekara ta da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi aya ta da da arba'in 141 a cikin karatunmu na tafsirin suratul an'am a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kamar yadda muka saba za mu fara da amsa tambayoyi kafin mu fara akwai waɗanda suka turo a 'yan uwa su musu addu'a kan biyan bukatunsu na alkhairi Allah biya musu bukatu na alkhairi masu zuwa wajen nan ina sanar da su cewar yana da kyau da yake nemi yan uwa su maka addu'a kuma muna fata addu'ar da muke yi haka ɗin ta zamanto wato addu'a ce amma ga magaru kowa ya zamanto ya samu to amma ina tunatar da mu da albarkar majalisi irin wannan kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده wato ba waɗansu mutane da suka taɓa zama a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah wato masallaci suna karanta littafin Allah wato alkur'ani suna darasinsa tsakaninsu face sakina ta sauka a gare su kuma mala'iku sun lullube su kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke a wanda suke tare da shi a shahid anan wajen shine wato lullubewar mala'iku zuwan mala'iku mala'iku idan suka zo waje a shaidanu ana suna guduwa bayan kuma shaidanu suna guduwa suna yin ta'amini suna cewa amin akan addu'ar da suka ji muminai na yi don haka ne aka ruwaito ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji sharar zakara to ku roƙi falalar Allah domin ya ga mala'ika ne alqadi iyad ya ce ma'ana a lokacin da ka ji yayi to ya ga mala'ika to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da mu da yin addu'ar neman falalar Allah saboda kwaɗayin mu samu mala'ikan da zakara ya gani ya ce amin to wannan fa ta yi lokacin ba da zaka yi addu'a mala'ikan ya tafi lokacin da amma dai aka ce da ka gani saboda kauna to ballantana wajen da yake tabbas ne nassi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna zuwa wajen kaga min babu aula mutum ya addu'a da fatan cewa zai samu karban addu'a dan haka mutum shi tsakaninsa da Allah yana zaune ya rinka addu'a a cikin irin wannan majalisi a tsakaninsa da Allah Allah yana jin addu'ar sa kuma mala'iku da Allah ya wakilta a wajen suna jin abin da yake faɗa za su ce amin akan addu'ar sa sai wannan ƙarin alkhairi ne kan wato duk da yake yana da mutane dai suna cewa suna yin wasiya a yi musu addu'a kuma taimaka mana suke yi mu lada don yayin da muka yi musu addu'a Allah zai mala'iku za su ce amin wala ka mithlahu amin kai ma a baka kamar sa to amma kuma suka da su sake da wato albarka da rahama da Allah madaukakin sarki ya bude musu ta saboda albarkacin halartar majalisai irin wannan majalisan da ake karatun ake darasin alkur'ani a cikin masallatai saboda abin da suka kunsa na wannan rahma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a tambaya ta farko ina so a wa iyaye nasiha akan haƙƙin 'ya'yansu wajen aurar da su sai su ce wai ba za su aurar da su ba sai sun yi jami'a kuma ko da ta samu miji na gari ne ga kuma yadda jami'o'in mu suka zama abin ba tsari a taya mu da addu'a wajen su gane gaskiya akan aure ya fi karatun zamani na gode e gaskiya wannan abin nan nasiha ce mai kyau kuma yana daga cikin abin da wato addininmu ya yi tarbiyyantar da mu a kai da yawa jaba iyaye su sani kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard takun fitnatun fil wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da addinin da kuma amanarsa da addininsa da amanarsa a wata riwayar wa khuluqahu da addininsa da halayensa to ku aura masa wato wannan khitabi ne ga iyayen yara waliyai masu aurarwa idan wanda kuka yadda da addininsa da halinsa da amanarsa ya zo muku to ku aura masa in ba ku yi ba to fitina za ta kasance a bayan ƙasa da barna mai girma fitina za ta kasance a bayan ƙasa da barna mai girma saboda aka fitinar shi ne kan cewar ya zamanto an saba ma Allah yayin da ya zamanto halal ya faskara ya gagara to shi shikenan kuma an sauƙaƙe a aikata haram ne wanda yake kuma wannan fitina ce wannan kuma barna ce mai girma Allah ya kiyaye saboda haka kwarai a iyaye ya kamata su kula da wannan musamman fa wannan zamanin da kuna gani a matan sun yi yawa mata suna yin shekaru har su wuce shekarun da ake kaunar a auri mace saboda kuruciyarta a ciki har su wuce wannan shekarar ba ta samu miji ba ga kyan ga asalin ga ilimin ga bokon an yi shi har an kure shi amma kuma ba miji kuma ita da za a ba ta zaɓi tsakanin wannan dogon bokon da mijin da mijin za ta zaɓa saboda abin shi ne abin da take nema kenan suturarta da sauransu don haka kada kuma sannan kuma auren baya hana mace ta aure kuma ta yi karatu sai dai su ma maza ɗin su rinka kaddara wannan su rinka ba ma macen da take da sha'awar ta tsaya ta yi ilimin a don ta samu matsayi na ilimi da kuma abinda zai karfafa mata wato a matsayinta a cikin al'umma don yanzu yana ɗaya daga cikin abin yake a wato a wato yake kaddara kafa'a ta al'umma duk da yake kafa'a abinda za a ce tsarin mace wajen aure shine addini kamar yadda yake a matabar malik da matabar imam bukhari waɗansu suna cewa nasaba ne waɗansu suna cewa matsayi ne to amma abinda mutane suke yi a nufsar lalisalon ya faɗa ya ce tun kahul mar li arba ana auren mace don abubuwa guda hudu don asalinta da hasabinta shine matsayinta a cikin al'umma da addininta da kyanta da kuma dukiyarta to abinda yake ƙara alhasab matsayi a yanzu a cikin al'umma da wannan karatun da don saboda ilimi ne koya yake a ilimin addini ya fi shi ko shakka babu amma shi ma ilimi ne da ya fi mara shi wanda yake da ilimi na addini ya fi wanda yake da ilimin boko ba shi da ilimin addini ko mai girman ilimin bokon nasa a sannan wanda yake da ilimin boko ya fi wanda ba shi da ilimin boko ba shi da ilimin addini saboda haka abu ne wanda yake zai kara matsayi ga mace kuma abu ne wanda yake wato a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hikayen abin da yake faruwa na al'adar mutane saboda haka babu laifi abin da yake zai kara ma mace matsayi ya zama tukan cewa ta yi kuma ya kamata maza su ringa taimaka musu kyale su kansu yi wannan din amma har ya zama to don a samu wannan ilimin a salwanta mata damar wato samun miji wanda yake kufu'i daidai da ita wanda yake tsaranta mai daraja mai imani mai addini domin wannan kama gwal ne a cikin al'umma to iyaye ya kamata kada su cuci 'ya'yansu kan wannan akwai kisar wata mata da tun tana shekara goma sha takwas manema suke zuwa ba a kasan nan ba ne a wata kasa ce da cikin kasashen larabawa kuma wanda yake ba labarin kisar ba wai irin labarin nan ne a labari ne na wanda ya sani sun tana yan shekara goma sha takwas manema suke zuwa uban yana cewa a'a da wani dalili bisa wani dalili a'a a bari sai ta yanzu ta shiga cikin ta gama tana sanawi bari in ta gama sakandare tukuna a gani bayan ta gama secondary a'a ko wani dalili da yake kawo hatta wuce hatta ba talatin baya tun masu zuwa suna zuwa har suka daina zuwa da uban ya zo mutuwa ta kaurace masa ba ta da haƙƙi don haramun ne ta kaurace ma mahaifinta mm. amma dai aka kirawo ta ya matsa cewa sai ta zo ta zo asibiti ya ce a na san na shiga haƙƙinki abinda nake fata ki yafe min ta ce ta ba ta yafe masa ba sai sun yi shari'a a gaban Allah da haka ya mutu da wannan bacin ran saboda ya ga cewa ya shiga cikin haƙƙinta to hakika kan wannan ya shiga cikin haƙƙinta domin idan sanadiyar wannan ta je ta fada hanyar zinace-zinace da hanyar alfasha shi ne sababi shi ya sababa saboda haka iyaye su ji tausayin 'ya'yansu su kula da cewa tsara haƙƙin Allah shine komai albarka a rayuwa shine komai albarka a rayuwa idan mace ta tsara haƙƙin Allah abinda take nema na albarkar duniya da lahira za ta samu kuma abinda zai taimaka mace ta tsara haƙƙin Allah shine aure don shine da shine za ta cika addininta da shine za ta cika addininta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa addat zakata maliha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati shi'ti idan mace ta yi sallolinta biyar ta ba da zakar dukiyarta ta yi azumin watanta shine na ramadan kuma ta bi mijinta za a ce mata ki shiga aljanna ta dukkan kofar da kike so to kaga da shine za ta cika addinin ta kenan biyayya ga miji to wanda yake bata da mijin da za ta bi shi kaga an haramta mata hanya da za ta samu rahamar Allah cikin sauki don haka da Allah iyaye a kula da wannan iyaye ya'ya dinnan al wato amana ne a hannun a hannun iyaye ya'ya amana ne a hannun iyayensu maza da mata wani lokaci ka ga rigicin daga wajen iyaye maza yake wani lokaci kuma daga wajen iyaye mata to koma wane ne yake da haƙƙi ya kamata ya ji tsoron Allah akan wannan amana da Allah ya danka a hannunsa amanar mutum ne mai rai wanda yana zai iya yin abin da yake so amma Allah ya danka shi a hannunka mace ce ta musulunta amma kuma suka ci gaba da zama da mijinta yana matsayin kirista yaya matsayin auren su yake ba a aure idan mace ba a aure tsakanin tsakanin wanda yake ba musulmi ba da musulma babu aure to amma kowace qadiya ba za a yi fatawa akan wannan shine bayani to amma fatawa akan qadiya ayyananna wannan tana buƙatar su zo da fatawa din don ai musu fatawa saboda kowa akwai hali da waɗansu suke shiga ciki domin yanzu alal misali kamar mace ta zo za ta musulunta ya zamanto kan cewar ta ce amma ita ba zai yi tarbi da mijinta ba sai ya musulunta ba a ce a to ki tafi gaskiya sai kin je kin shirya in kin zaki iya rabuwa da mijinki ki zuwa baki kalmar shahada wannan ka hana ta karban kalmar shahada a kan abin da yake wato in ta karbi kalmar shahada ta yi shi sabo ne amma abin da take ciki ko kafirci ne in ta mutu ta za ta je ta yi kafirci ta zauna a cikin kafirci shi ya fi hatsari bisa ta yi musulunci tana saɓon Allah gara ta yi musuluncin in ya so daga in Allah ya karfafa imaninta a hankali sai ta samu in bai musulunta ba kuma auren ya rabu amma ka ce ne sharaɗi da zaka sa sai ta yi wannan ba a yin haka wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai musulunta ya ce amma ina da sharaɗi ya ce me sharaɗinka sai sharaɗi na sallah biyu kawai zan iya yi ba zan iya sallah biyar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka musulunta za ka yi sallah biyar din kaga bai ce to kana da sharadin ka ba bai kuma ce a sai an sai a a a a lallai ka canza wannan sharadin ka ce yace ka musulunta za ka yi sallah biyar wato hanyar dai da za a yi a nuna mutum rashin sanin sa kuma kada gicce wani abu da zai hana shi karban musulunci kai kuma ka hana shi din ka nisantar da shi da karban musulunci ya zamanto ka hana shi samun rabauta kada a yi wannan za a iya bin mata maza sallah eh, idan a idan a wajen idan a sallar jam'i ne ba za a yi ba saboda wilaya ce kuma wilaya a abin nan maza ake bama lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'a mutane da suka jibinta al'amarin ga mace ba za su samu rabauta ba bisa wannan ne aka haramta ma mace ta zamanto alkaliya aka haramta ma mace ta zamanto shugaba na al'umma baki daya wato eh, gwamna ko shugaban kasa ko shugaban local government bisa wannan ne kuma aka haram aka hana ta ta yi limancin sallah sabanin waɗansu malamai da suke ganin za ta iya yi to mata maza ana bashi hukuncin mace ba zai yi sallah ba haka zalika idan ma sallah ce zai za ta iya ma mata sallah saboda ita mace ce wa ziyada amma ba ta kai namiji ba so za ta iya musu sallah ai zai iya musu sallah kamar yadda namiji zai iya musu sallah Eh, ba ta maza kwarai mace ce wa ziyada amma bata kai namiji ba bai kai namiji ba amma maza ba a zahir ba zai musu sallah ba hatta ko ba a masallaci ba ne wato a idan aka yi taro akwai yin irin wannan ba za a kaddamar da shi ya sallah ba kamar yadda mace ba za ta yi sallah ga maza ba wallahu ta'ala a'lam eh mana shigo ya sallah tare da maza zai sallah tare da maza kwarai da gaske zai gaisa tare da maza ai ba za ka yi masa mu'amala ta wajen wannan akan cewa mace ne ba ka ce kamar bai halatta ka kalle shi ba bai halatta kai musafaha da shi ba na namiji ne na'am a'a ba dan daudu ba dan daudu muhannath ake ce masa al-mukhannath mukhannas mai mayar da kansa mace karfi da yaji bayan shi ba mace bane eh to mata maza shine wanda yake anda ake ce da turanci hermaphrodite wanda yake a ko kuma ana ce masa trans abin nan transsexual wato yana yana da yana da al'aura ta mace da al'aura ta namiji hmm. al'aura ta mace da al'aura ta namiji waɗansu akan yi musu aiki a mayar da su ɗaya daga cikin jinsin to yawanci a nan wajen a waɗansu a inda ba musulmi ba sai ga wani ya je shi sha'awa kawai yake yi shi ya fi sha'awar shi ya zama mace saboda haka sai a yi masa aikin da za a mai da shi mace wani kuma ya sha'awar a mai da shi namiji to a cikin irin wannan ana akan nemi at-tabibu shar'i likita wanda ya san shari'a shine likita sai ya bada yawanci kai likitocin a kasashen musulmi wanda suke shari'a kama a kasar Saudi Arabia ba a irin wannan aikin har sai an nemi ra'ayin malami wanda ya san shari'a kuma ya san ilimin likitanci to shi zai tsaya ya duba likitar su duba daga halittarsa shin a mace ne ko ko namiji ne tunda su likitocin suna sani daga cikin halitta wani lokaci iyaye za su je su kai yaron su ce su gashi shi kulle na cikin mata saboda haka a yi masa operation din ya koma mace saboda yana da alamar su su kuma a wajen likitoci sun ga kan cewa wannan ba mace bane namiji ne idan idan aka yi masa aikin ya koma namiji shine shine ya dace ya dace da ɗabi'arsa bisa akasi to bisa abinda suka abinda likitoci suka tabbatar ta haka za a yi sai malami tabibu shar'i sai ya fatawa kan a yi wannan aikin sannan malamai cikakken tafsirin wannan aya na kala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil cikakken tafsiri zai zo a cikin tafsirin da muke na surat ali imran saboda haka ka rinka bin mu a tafsirin da muke bayan sallah a wannan masallaci duk ranar lahadi cikakken tafsiri amma ma'anar ayar fassarar ta shine waɗanda mutane suka ce musu haƙiƙa rundunonin mutane sun haɗu domin su yaƙe ku ku ji tsoronsu wannan magana sai ta ƙara musu imani suka ce Allah ya ishe mu ko majalla da shi a madogara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai kan sun ji kan cewa Abu Sufyan ya taru ya je ya tara mutane zai sake dawowa bayan yakin Uhud don ya kara tabbatar da an murkusar da musulmi bayan raunin da aka yi musu shine dan dan Abu Sufyan ya jefa tsoro da razani a cikin zukatan sahabbai kada su ce za su biyo shi ta hanya sai ya tura waɗansu daga cikin wato ƙabilun larabawa da suke da hilf da suke da wato alkawarin keniya da juna tsakanin su da ƙuraishawa cewa ku je ku idan kun haɗu da musulmi ku gaya musu kan cewa to mutane fa abu sufyan yana nan ya tara muku rundunar mayaka zai dawo ya ƙara durƙusar da ku to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da sahabbai suka suka nufi su je su samu abu sufyan a hanya shine sai aka haɗu da su sai ake gaya musu wannan dan a ba su tsoro wannan bai ba su tsoro ba sai ma fazadahum imanan sai ya kara musu imani shine da yazo yace ku ji tsoron su ku koma kada ku bi su wannan faɗin da aka yi musu domin a razana su sai ya kara musu imani a suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min wa fadlin lam yamsassum su shine suka dawo da ni'ima daga Allah wata mummuna bata same su ba ni'imar da suka wata ba ridwan Allah kuma suka biyar dar Allah ni'imar da suka samu shine suka ci kasuwa wadda a garin da suka je Hamra'ul Asad kasuwar tana ci suka ci kasuwa suka samu riba ta abin da suka yi na ciniki suka kwaso kaya da arha suka to da su madina suka samu riba kuma suka biyar dar Allah sun bi umarnin Allah wani cuta bai same su ba to shine ma'anar wannan ayar sannan yake cajar lailatul qadr yana farawa ne daga faduwar rana zuwa ketowar alfajir ko kuwa wasu sa'o'i ne a cikin daren a keɓaɓɓu ake rayawa don a jace da shi a daren lailatul qadr tun daga faduwar rana ne daga dare ya faɗi saboda haka daga dare ya faɗi hatta addu'ar da za ka yi ta buɗe baki addu'a ce da ake yi cikin daren lailatul qadr za ka kada kai sake da wannan addu'a da sallan magaribar da za ka yi da nafilar da za ka yi da duk zikirin da za ka yi tun daga wannan lokaci har huduwa alfijir duk wannan lailatul qadr ne tunda ya shine ma'anar laila al-laila abin nufi da al-lail shine idza aqbala lailu min hahuna wa Adbaran naharu min hahuna wa ghabati shams idan dare ya fuskanto daga gabas rana ta fadi wuni ya juya baya daga yamma rana ta fadi to shine faqad aftara saim mai azumi ya yayi azumi wato azumin sa ya kare to kuma karewar azumi shine al-lail thumma atimmu siyama ila al-lail wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shine al-lail faduwar rana to kuma ishi lailatul qadr Allah ta'ala ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr aminci shine a cikin wannan dare hatta matla'il fajr har wa alfijir saboda haka gabaki ɗaya daren ne gabaki ɗaya don haka ba a sake da tun daga tun daga faduwar rana ake yi ma ake yi ma ita daren lailatul qadr shiri wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat Allah shine wanda ya halicci lambuna wato gonaki na inibi ma'rushatin waɗanda suke wato masu rumfuna wanda suke tafi wanda ake musu rumfa suke yado akan a saman rumfa wa ghayra ma'rushatin da wanda suke yado a ƙasa wan nakhla waz zar'a kuma ya halicci wato dabinai jinsi na dabinai waz zar'a da kuma jinsin wato wato amfanin gona wanda yake fitar da tsaba kamar wato su alkama da shinkafa da sauransu mukhtalifan ukuluhu waɗanda suke wato ɗanɗanansu mai saɓani da juna ne kowanne da irin ɗanɗanan a cikin ukuluhu ɗin yana komawa ya zuwa ga wato da dabino ɗin da kuma wato a dukkan wato tsaba ta kwaya wadda wato tsaba ta amfanin gona da ake ci ɗanɗanansu daban ne ɗanɗanan dawa daban da ɗanɗanan gero da ɗanɗanan alkama haka zalika a dabino dabinon iri-iri ne akwai saka'i akwai rabi'a akwai sukariya akwai safawi ga sunan dai za a ga an rubuta sunayensu in ka je madina wajen jinsi 26 na madina kawai kowanne kuma da irin nasa ɗanɗanan mutashabihan wa ghaira a wan nakhla wa zaituna war rumman kuma ya halicci wato wato itacen zaitun war rumman da itacen rumman zaitun kamar yadda muka muka amfane shi muka ambace shi wato dan itace ne wanda yake ake fitar da ake tatsa mai a cikinsa war rumman da rumman shi ma dan itace ne wanda ake ci na marmari mutashabihan wa gaira mutashabi masu kama da juna wa gaira mutashabi ba kuma masu kama da juna ba suna wato kama da juna a launi da mazhari ka gansu duk launin su ɗaya duk irin su ɗaya wa gaira mutashabi amma kuma ba masu kama da juna ba a ɗanɗano kulomin samarihi idan asmara ku ci daga wato da wato amfaninsa shine shine wato ko dan itace ko kuma shi zangarniyar abin da ya fitar amfanin gonar idza asmara idan wato ya fitar da wannan amfanin nasa ya zamanto ya nuna wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ku fitar da haƙƙinsa ku bayar da haƙinsa yawma hasadihi ranar girbinsa inna wala tusrifu kada ku yi barna wajen cin innahu la yuhibbul musrifin lallai shi Allah baya son masu barna a cikin wannan wato tazkiri ne tunatarwa ne da Allah ta'ala yake yi ga irin ni'imar da ya mana da ni'imar da ya ma jinsin mutane ya sanya duk abin da suke bukata domin rayuwarsu da abin da dabbobinsu suke bukata domin rayuwarsu duk a cikin ƙasa ne kuma duk shi ne ya bayar duk shi ne ya bayar za ka ga mutum zai iya rayuwa ko da babu masana'anta mutum zai iya rayuwa ko da babu lantarki mutum zai iya rayuwa a cikin tsibirin da ba kowa mutum zai iya rayuwa akwai wata ƙisa da ake bayarwa ta wani mutum da shi da matarsa sun shiga cikin kwale-kwale sun shiga cikin jirgin ruwa za su tafi wata ƙasa su je su bikin wato su je su makon murnar sun yi sabon aure abu da ake ce ma shaharul asal ko wato watan zuma kawai da ake faɗa watan zuma sai iska ta kwashi wannan wato a jirgin ruwa suka abin nan a hadari ya zo amma suka samu suka rike wani katako da shi da amaryar tasa har suka je suka fada wani tsibiri suka fada wannan tsibiri babu wani mutum babu wani makhluki a ciki babu kuma hanyar da za su sadar da bayanin inda suke a cikin ƙungurmin cikin teku saboda haka suka zauna a nan suna ci suna cin abinci daga 'ya'yan itatuwa suna cin nama daga farauta da yake yi daga su zomaye da kurege da sauransu har suka samu ɗa a wannan waje bayan sun samu lokacin da suka samu ɗa sai ita matar sai take koya masa yadda rayuwar birni take sai ta je ta ɗan samu kara sai ta sassaƙa masa yadda ake yin gida ta sassaƙa masa tashar jirgin ƙasa ta yi masa jirgin ƙasa yana gani shi yaro bai san me wata ran sai uban ya zo sai ya fatali da duk wannan kayan wasan sai ya ɗauke shi ya ce kin ga sai ya je ya jefa shi cikin teku yana nema ya habu habu zai nitse sai je ya tsamo shi ya nuna masa yadda yake yadda zai yi linkaya yadda zai hau bishiya da yadda zai yi farauta da yadda zai yi noma ya ce wannan shine ilimin da zai amfani shi anan ba ilimin mota da ilimin labarin jirgin kasa ba wanda watakila har ya gama rayuwarsa ba zai ga jirgin kasa ba to wanda zai nuna maka cewar mutum yadda Allah ya yi shi ya ba shi abin da zai rayu dominsa dina da ake maka tsarin wato gwamnati da abin da masana'antu da sauransu za ka iya rayuwa ba yanzu dai kaga waɗannan daga su sai halittar Allah amma Allah diya ba su abin da suke amfani to nan Allah yana tunatar da mu da irin abin da Allah ya ba mu ne na wato abin da yake rayuwar mu da shi za ta miƙe shine abinci yace Allah shine ya halicci aljannatu wato aljannatu anan wajen kamar da muka ambata su ne lambuna kuma da aka ambaci ma'arushatin wa gaira ma'arushatin wannan ishara ne ya zuwa ga cewa lambunan da ake nufi lambuna na inibi domin inibi shine wanda yake ma'arush da gairar ma'arush inibi akan yi masa rumfa ko ya rinka yaɗo a sama sai ka ga ya zama to kamar ɗaki ya ɗaukaka amma kuma za kuma iya kyale shi in aka kyale shi ba ya masa wannan rumfa ba sai ya yaɗo a ƙasa to wannan ishara ne ga irin waɗannan gonaki na inibi wato Allah ya halicci lambuna na ilimi na inibi sannan ya halicci lambuna waɗanda suke na dabinai an nahal jinsi ne dabino kamar yadda muka ambata dabino jinsi jinsi ne nau'i nau'i ne yanzu kaga dabinan dabinan shuwarin daban yake da dabinan Nijar daban yake da na dan Mali ko a cikin 'ya'yan itatuwan haka zalika ko a cikin kamarsa akwai dabino irin dabinan kasashen Saudi ke dan kankani amma kuma dabinan shuwarin za a gan shi dogo wani eh, eh, da ba za a iya ɗaukan furen nasa ba sai an hau sama amma kuma wani dabinan kuma inwanun daniya kamar yadda aka ambata wato nonansa gashi nan yana dab da ƙasa wanda ba sai ka hau sama ba za ka iya girbinsa sai kawai ka je kawai aje a yanke shi to shi yasa Allah ya ce wan nahla ai an nahla jinsi ne yana nuna kan cewa jinsi daban-daban na dabinai wanda ke kuma sanannu ne muna ganin su a wannan halawar zar'a haka kuma wato abinci wanda ake nomansa na tsaba kamar su alkama kamar su masara kamar su shinkafa kamar su maiwa da sauransu duk allah maɗaukakin sarki shi ya halicci gonaki waɗanda suke da wannan zaitun da kuma zaitun zaitun ɗin shi ma kaga akwai kore akwai baki akwai mai ‘ya'ya manya-manya akwai mai ‘ya'ya ‘yan ƙanana akwai mai kuma irin wanda za ga ba baki bane kaga ka wato ruwan ƙasa kasa ne mai amma mai duhu duk wannan yana daga cikin yin Allah abinda Allah ta'ala ya halitta ne tunda kuma ba wanda yake halittar wannan in ba Allah ba mutashabihan Allah ya sifanta su da attashabu wato suna masu kama da juna amma kuma ba masu kama da dandanan su ba mai kama da juna ba a can a farkon ayar aka ce mushtabihan wa ghaira mutashabi nan kuma aka ce mutashabihan wa ghaira mutashabi kuma duk ma'anar ɗaya ne da mushtabi da mutashabe duk ma'anarsu masu kama da juna to amma Allah madaukakin sarki da yake littafinsa littafi ne balarabe ya ci kira shi qur'anun qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwaj qur'ani balarabe ba mai karkata ba babu karkata a cikin hatta uslubin maganarsa saboda ke cikin harshen larabci na wato kawa ta zance yana cikin alqur'ani dukkan balaga ta harshen larabci yana cikin alqur'ani to yana daga cikin balaga kada ka kawo abu guda ɗaya ka sake maimaita shi a takrar idan babu wata fa'ida ba a sansa yana daga cikin abin da ake aibatawa a cikin albalaga shi yasa kaga waɗansu wanda ba san larabci ba sai su ce me yasa Allah ya ta maimaita fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban kalma ɗaya aka ta maimaita ta kace to kai har suke cewa a to ai wannan ai rashin balaga ne a cikin balaga ba a so a maimaita abu ta maimaita abu ce to wannan ya nuna kan cewa baka san balagar ba Allah da ya maimaita a kowanne yana faɗan wato ala wato ni'imar Allah da take ciki da Allah yake cewa wacce ce daga cikin ni'imar Allah kuke inkarin ba ita ce wanda ya sake maimaita ta ba saboda haka zai sake faɗan wannan tambaya saboda kowace ni'ima ce daban saboda haka a kowace ni'ima ya dace Allah ya tsayar da kai akan wannan ni'ima ce to daga wace ni'ima ce kuma kake karyatawa yasa ya ta maimaita ta to amma a nan wajen da yake duk ma'anar ɗaya ne sai Allah ya maimaita uslubi can ya ce mushtabihan wa gaira mutashabi nan kuma ya ce mutashabihan wa gaira mutashabi dan a samu almushakala dan a samu tanawwo kai nau'i wani nau'i daban nan faɗan abu wanda yake ma'anarsa ɗaya kada a sake maimaita shi da kalma guda ɗaya eh, shi yasa zaka ga wato Imam Bukhari shi ma irin wannan wato gwanintar ya ɗauka ya iktibasi ta alkur'ani idan ya tashi kawo maka hadisi a cikin a cikin littafin sa sahihul bukhari idan ya tashi kawo maka hadisi guda ɗaya sashi zai maimaita shi kamar hadisin innamal a'malu ka kaga sai ya bude shi da riwayar humaidi yace haddathana al-humaidi qala haddathana ali ibn al-madini عن سفيان ابن عيينة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى بن عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ألقمة بن وقاص عن محمد بن an alqama an ألقمة عن عن عمر بن الخطاب أما دي تاشي بيمي a wani wajen kuma a kama a kitabul hiyal sai ya kawo shi da sai ya kawo sai ya canza a cikin isnadin duk da yake hadisi ne ɗaya kuma ya inganta maimakon ya sake maimaita shi da wancan sai ya ce a'a ai babu gwaninta na nuru qur'ani shi ma yake mana ya canza sai ya kawo shi da riwayar a abin nan sai ya kawo shi da riwayar ali ibn al-madini daga sufyan ibn uyayna can ya kawo shi daga riwayar al-humaidi daga sufyan ibn uyayna afwan nace al-humaidi an ali ibn al-madini al-humaidi an sufyan ibn uyayna cala a cikin wato uslub a isnadin wani lokaci kuma zai kawo idan ya zamanto da hadisi ɗaya ne isnadin nasa bai canza ba a wajensa matanin to maimakon ya sake maimaita shi sai ya kawo shi da sigar ta'aliq sai kawai ya ce wa qala umar ibn al sai ya faɗa to duk wani daga cikin wato abinda malaman mu suka samu na ilimi wanda suka yi iktibasin sa daga cikin wato kula da alqur'ani kulu min samarihi, ku ci daga cikin ‘ya'yan itatuwansa nan wannan umarni ne to amma umarni ne ba na wajabci ba ba a ce dan kayi noma dole sai ka ci ba hmm? ballantana a ce wannan wajibi ne wannan na al'amru lil ibaha ya halatta wato kulu ku ci imtinani ne Allah yake wato yayi muku wannan ku ci wato halal ne gare ku kuma a cikin nan akwai raddi ga mushrikai Allah ya ba ku wannan sannan ku ku haramta ku ce hadi an amun wa harthun hijrun ku ce kun togace su ba wanda zai ci wa ya hana ku Allah yana cewa ku ci waɗansu hmm, shaidanu su zo su ce muku kada ku ci saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga mushrikai akwai kuma bayanin tausi'ar Allah Allah ya luwata Allah ya ce ku ci ku sha ya ba ku wato ma'ana halal ne kul man harrama talla wa ya haramta adon Allah sannan a cikin wannan akwai tunatarwa shi dan a faɗa abin da zai zo baya ku ci wato ne muku ni'imar wannan abu don haka ku ci sannan kuma ku ba da haƙƙi don kaga idan za ka yi ma mutum umarni idan za a yi yayin da Allah zai mana umarni sai ya tunatar da mu da ni'imar don mu san kan cewa eh tun da ku Allah ya mana wannan don ya nemi mai kaza wannan daidai ne shi yasa sai wato don sai Allah ya so ma shimfiɗa ni'ima kan cewa ku ci daga cikin wannan arzikin da na baku wa atu haqqahu yawma hasadi sannan ku bayar da haƙƙinsa a ranar girbinsa yawmal hasad abinda ake nufi da yawmal hasad shine ran da ake girbi waɗansu sun ce ran da ya nuna waɗansu sun ce kuma ran da ake zuwa a yi kardado wato a kiyasta nauyinsa nawa kuma idan ya bushe ya zamanto dabino a yawansa nawa zai zamanto amma a sahi abinda ake nufi yawmal hasadi shine zahirinsa ranar girbinsa haka aka karanta shi hasad bi fathil ha amma waɗansu daga cikin ƙura sun karanta shi hisad bi kasril ha ma'anarsa girbi wannan kalma ce wato larabci gwanin ban sha'awa ne larabci duk kalmar da take bada wannan ma'anar ta girbi ita ma haka take zuwa da sigar guda biyu kamar qataf da qitaf girbin girbin mangoro wanda ake cewa tsinkan mangoro kaga kamar girbi ne aiko to ana ce masa qitaf ko ka ce qataf shi ma kaga bil fathi wa bil kasri kuma ana ce masa ana cewa da jizaz kamar yanke zangarniya kenan ana cewa jazaz a ce jizaz ana cewa kitaf a ce kataf ana cewa hisad ana cewa hasad duk wani yana daga cikin wato a yare ne wanda yake shi kansa yare ne mai hikima Allah ta'ala ya ce yau hasadihi ku bayar da wato haƙƙinsa a ranar girbi ranar girbi ɗin nan ya dace ya zamanto a ranar ne ake fitar da haƙƙi domin ran da mutum zai girbi idan ran da mutum zai girbi ran nan zai kai abinci zuwa lambu a zuwa rumbu ko ba haka ba dan kada ya baci abincin da ka kai rumbu me yake nunawa ya nuna kan cewa kai wadaci ne har ka samu wanda zaka ajiye ba wanda zaka ci yanzu ka gama da shi ba to kaga ko wanda har yake da abin da zai ajiye shine ya dace a ce ya bayar da wani abu wanda yake haƙƙin Allah ga miskinai wannan haƙƙin an yi sabani me ake nufi a kansa waɗansu suka ce abin da ake nufi zakka daga baya bayanin ya zo akan yaya miqdarin zakka yake yaya nisabin zakka yake amma a makka an ce a bayar da zakka bisa abin da wato ayoyi suka nuna na makka kamar kaga cikin suratul a cikin suratul fussilat Allah ta'ala ya ce wa wailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakat wa hum kafirun wanda ba tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai alladhina la yu'tuna zaka waɗanda ba sa bayar da zakka haka zalika a cikin ƙarshen suratul muzammil faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zaka wa hasana ku karanta abin da yayi gwargwado na alƙur'ani wa ku tsayar da sallah ku ba da zakka wannan sura ce ta makka saboda haka wannan ya nuna kan cewar wato hatta zakka ambatanta yana nan tun a makka amma ba a faɗi mikidarin ta ba da waje da wane ne alƙadar wato gwargwadon abin da za a fitar na zakkar da kuma yawan abu idan ya kai yawa nawa ne ake fitar masa da zakkar sai a madina amma wannan ambaton yin zakka a maka ya zo kuma shine ake nufi da alhaq dinnan ku bayar da haƙƙinsa haƙƙin da ake nufi shine haƙƙin da ake bama miskinai wa fi amwalihim haqqun lisaili wal wal a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi ga mai tambaya da kuma wanda aka haramta masa yin tambaya din kuma shine haƙƙin da yake sananne a wajensu tun a jahiliya kan cewa duk ranar girbi ranar da ake rabawa miskinai ne kamar yadda Allah ta'ala ya ambata mana a cikin suratu nun abin nan sumu su mu ala inna balawnahum kama balauna ashabal janna ashabal janna din ma'abuta gona wanda Allah ya bamu labarin su Allah yake cewa fantalaqu wa hum yatakhafatuna alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin suka tafi zuwa gonan nasu wa hum yatakhafatun suna koye fitar su da sassafe suna cewa Allah yadkhulanna hal yawma alaykum miskin kada wani miskini ya shigo gonar dan randa za su yi girbi ne ku fita kar wani ya sani ku je ku yi girbin ku sai kawai ku je ku kai lambu ba wanda ya sani saboda sana saboda suna gudu da bayar da wa'atu haqqahu yawma hasadi dan ranar girbi wato al'adar su shine kan cewa ranar girbi miskinai suna zuwa wanda ba su da shi ba su da gona ba su da ikon da za su yi noma saboda haka za su zo ranar da ake girbi idan an yi girbi a ce to gashi ga ku na miskini da fakiri da miskini da ɗan makwabta da dangi duk za su zo ranar girbi to shine wannan haƙƙin da Allah ta'ala yake ishara gare shi wanda daga baya aka canza wanda da zakka ta zo sai aka shafe wannan haƙƙi aka mayar da shi na zakka aka mayar da shi na zakka aka ce idan mutum yayi zakka idan mutum yayi noma idan ya kai rusiki guda biyar to zai fitar da al'ushin. idan noman ruwan sama ne idan kuma yayi da da noman wato ban ruwa ne zai ba da nisful ushur wato kashi ɗaya cikin ɗari idan da noman ruwan sama ne al'ushir abin da ake nufi da al'ushir 10% kenan kashi ɗaya cikin goma to da aka, aka, aka koma madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kowane abun amfani na gona da aka samu ga irin wanda za a fitar ga irin zakkar da za a fitar masa sai ya zamanto shine ma'anar shine ya fassara ma'anar wa'atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da haƙƙinsa ranar girbin sa. waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan ayar wajen cewa dukkan abin da ya zamanto amfani ne na gona inda ne masa girbi sai an fitar masa da zakka shine mazhabar abu hanifa abu hanifa ya ce komai sai an fitar masa da zakka hatta wato karas idan kai noman karas ko tumatir in kai noman tumatir sai ka fitar masa da zakka a wajen abu hanifa kenan kuma daga cikin malaman mazhabar imam malik ibn al-arabi ya karkata ya zuwa gare shi amma kamar yadda muka bayani lokacin da muka yi karatun iziya wannan kaulin ba da karfi kaulin jamhurin malamai shine mafi karfi wanda ke daga cikin su muka rinja rinjayar da mazhabar malik kan cewa dukkan abincin da yake ake rayuwa akan kan cinsa kuma ake iya ajiye shi a rumbu har ya shekara ko sama da haka ma wannan shine ake ba masa da zakka amma abin ba a iya rayuwa kan cinsa abin da ba a iya rayuwa akan a ci daga gare shi kamar wato lemo ko kamar a kamar wannan a irin a irin a abu wanda yake na marmari ne ko da ana iya ajiye shi ko da ana iya ajiye shi shi kam ba a fitar masa da zakka tunda ba za a iya rayuwa a kansa ba ba zai zama zamanto abincin da mutum zai rinka ci ya rinka rayuwa a kansa ba ana ba da misali da kamar ɓaure baure ana iya ajiye shi amma ba abinci ne wanda za a ci a rayu a kansa ba saɓanin kamar dabino dabino za a iya ci a rayu a kansa waɗansu kuma suna ganin baure kamar dabino ne da za a iya ajiye shi ko kuma za a iya rayuwa a kansa amma ba za a iya ajiye shi ba ya ɗauki lokaci mai tsawo kamar dankali kaga dankali za ka iya rayuwa akan dankali amma dankali ba za ka iya sa shi a rumbu ba idan yayi idan watakila sati biyu in ka ci sa'a sati biyu shi kenan sai ya gaya so rubewa to wannan babu zakka a wajen sa wannan shine mazhabar malik kuma abin da yake rinjayar da mazhabar malik da kan cewa wa'atu haqqahu wannan haƙƙinsa ba wai yana nufin dukkan abin da aka yi girbin sa bane a'a yana nufin abin da yake zakka ta hau kansa shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa a madina ana noman kayan marmari ana noman kayan kulukutu irin su wato lansir nan akwai shi da irin su a tuma a da wato a wannan wanda ake ce masa wani irin kurraf ake ce masa ganye ne wanda yake ake cinsa kamar tafarnuwa yake da irin su albasa duk ana noman su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina amma bai karbi zakka ba bai ce in an yi noma in an yi girbin albasa a kawo zakka ba wanda ya nuna kan cewar rashin karɓar zakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan waɗannan ya nuna kan cewa babu zakka a kansu wanda yake ya isa raddi ga Abu Hanifa kuma shi yasa almajiran Abu Hanifa da suka zo suka ga Malik suka ce masa baya bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafa hujja da aikin yan Madina yana barin sunna yana barin zahirin alqur'ani aka kawo masa hujja sai ya ce a gaban a gaban khalifa na Khalifan musulunci a lokacin amirul mu'minin sai imam malik sai ya kira mutane ya ce zo a kana da gona ya ce eh, gonar gonar tawaye ya ce gona ta kaka na gaje ta daga wajen babana shi kuma ya gaje ta daga wajen babansa babansa kuma shi wannan baban nasa kuma kaka na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kun kasance kuna ba da zakka akan abin da kuke noma na lansir da sauransu ya ce a ba ma bayarwa babanka ya kasance yana ba da zakka ya ce a'a ban ji ya ce yana bayarwa ba kuma ban ji ya ce kakansa yana ba da zakka ba yana ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam zakkar wannan ya kira wani yayi haka ya kira wani yayi haka abu yusuf nan take sai ya ce a na bar maganar malami na na dawo zuwa maganar kamali sai ya koma zuwa ga maganar sa saboda hujja ta bayyana a gare shi saboda haka wa atu haqqahu yawma hasadihi a wannan ayar tana nufin a bayar da sa na daga wanda bayani ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shine ake fitar masa da haƙƙi yawma hasadihi ranar wato girbi kamar yadda muka ambata waɗansu kuma sun ce haƙƙin nan abin da ake nufi shine wani haƙƙi ne wanda aka sanya ma a ba ma miskinai ba zakka ba amma aka shafe shi daga baya da aka farlanta zakka wanda yake shi ma inda an yadda da cewa an shafe hukuncin duk ya kusanci da wannan ya kusanci da ƙauli na farko sannan Allah ta'ala ya ce wala tusrifu kada ku yi barna barnar da ake nufi ana nufin barna wajen ci ai ku ci ku bayar da haƙƙinsa ranar girbi wala tusrifu kada ku yi barna wajen cin ba kada ku yi barna wajen bayar da haƙƙin ba don waɗansu suna cewa abin da ake nufi kenan abin da ake nufi kada ku yi barna wajen sadaka shi kuwa abin mutum ya ciyar kamar yadda mujahid ibn jabr ɗaya daga cikin almajiran ibn abbas daga cikin a'immatu tabi'in yake cewa da kana da dutsen abu kubais za a mayar maka shi ya zamanto za a mayar da shi zinari ga mutum ya bayar da shi ga baki daya ya ya batar da wannan kudin ga baki daya wajen da'ar Allah ba za a ce masa wannan mabarnaci ba ne. amma da zai amfani da sisi ko mudu daya ya batar da shi wajen sabon Allah ya zamanto mabarnaci irin masu wanda zai je wato ko da kwalba ɗaya ce zai saya ta giya ya ba mu masha ya ce ai shi baya sha amma abokansa ne ya zai zauna tare da su ba su ba kwalba ɗaya ce kuma ya bayar kawai ba wani abu ba ba katon ya ba ba ba ya saya ba kwalba ɗaya ce kwalba ɗaya ɗin nan ta mai da shi maɓarnaci kuma ya saba ma Allah da wato yana daga cikin wanda suka aikata kaba'irul zunub domin shi israfi yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zunubai abin da sa ya zamanto cikin manya-manyan zunubai an masa wa'id an sifanta waɗanda suke yi da cewa ‘yan uwan shaidan ne mu mubadhiri na kanu ikwana shayatai mabarnata sun kasance sun tabbata tuntun dama ‘yan uwan shaidanu ne al-israf abinda ake nufi shine wuce iyaka shine wuce iyaka waɗansu malamai sun fassara shi da cewa wato tajawuzul kafi min irda'in nafsi bi shahawati bi shay'il mushtaha ka wuce wato abin yake shine wato gwargwado na daidai abin da yake shine iyakar daidai da abin da wato kake bukata min irda'in nafs wajen wato faranta ma rai da abin da take so ka wuce abin da yake shine daidai duk abin da zaka wuce iyaka yanzu kamar a faranta kamar wato rai yana son ya ci abinci to amma idan ka ci har ya zamanto kan cewar a ka ci abin ka wuce iyaka har ka kai kuma abin da ranka yake so wanda yake kuma wato baka bukatar sa alal misali Allah ya hana ka wannan alal misali mutum ka ci abinci wanda yake da nama bayan ka ci abinci wanda yake da nama ka ci ganyaye ka ci kuma abin da yake wato na washe baki shine dan lemo ko yar alawa alawa bayan ka ci wannan kuma sai ka ji kan cewa to kuma babu abin da kake so kuma sai ka ci abin da zai saka kai tambele yadda kake so sai ka sai mutum ya ce zai kurɓi barasa to wannan shine israf don saboda duk dai abin da rai yake so ne wato ka tafi daga ladda zuwa ladda baka san haddi ba wannan shine ake ce mai israfi abin da duk zai faranta maka daga wannan kayi wannan kayi wannan kayi wannan ba tare da iyaka ba tare da kai mu kanka linzami ba wannan shine israfi abin da yasa kuma aka halamta aka haramta wannan shine kan cewa shi rai bai san haddi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yamla jawf ibn adam illa turab ba abin da zai cika cikin dan adam sai turbaya amma in dai abin sai wato saboda ran dan adam wato iyakar za ka yi ban mamaki ga iyakar cikin mutum amma ransa abinda zai sauwala masa cikinsa zai iya ɗauka abin da zai cika masallacin nan da za a zo a cika masallacin nan da abubuwan ban da abubuwan sha'awa da abubuwan sha'awa to mutum zai ta hau wannan yaron ne wanda aka ce wato zai ci abinci ya ci abinci har ya ce iya ture ni domin ya kasa tashi saboda haka ran dan adam yake sai ya taba wannan ya taba wannan ba zai bai san ya ce zai tsaya ba ba zai ci ba sai dai kawai idan yana da saitara akan ransa kuma shi yasa wato aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam bai taba cika ciki cika wata jaka wani burgami da ya fi sharri bisa cikinsa ba don yayin da mutum ya cika cikinsa to yanzu likitoci suna gaya mana yawa yawan duk cututtukan da ake samu hawan jini ciwon suga hmm, ciwon kiba yawanci duk daga ci daga ciye-ciye ne mutum bai san iyaka ba to gashi yasa kaga hanin yazo tun a cikin alkur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi wanda imam al-bukhari ya kawo shi ta'liqan yake cewa kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu wa tasaddaqu min ghairi israfin israfin wala makhila ku ci ku sha ku tufata ku sanya tufa ku ba da sadaka ku yi sadaka da abin da kuke da shi na dukiyarku min ghairi israfin wala makhila ba tare da barna ba ba tare da wuce iyaka ba israfi wala makhila ba tare da alfahari ba da takama amma duk wani abu da zaka ya halatta saboda haka zaka iya cin duk wani abu mai daɗi inda ka bar israfi zaka iya shan dukkan wani abu mai daɗi inda ka bar israfi yana daga cikin israfi ka ci haram yana daga cikin israfi ka ci fiye da abin da yake sama da bukata yana daga cikin israfi yana daga cikin kuma israfi a wajen tufatarwa ka sanya tufa wadda yake za ka wuce haddin shari'a ta yadda da ita ya zama kan cewa ka ce ado ba zai yiwu ba sai idan ka sa tufa a wadda yake za ta ja ƙasa ce in kai haka ka ɗage tufarka ba ta ja ƙasa ba ka sa ta daidai idan sawu sai a ce watakila ma talauci ne ya ishe ka ka kasa ƙara wato rabin abin nan rabin yadin don yi maka tufa daidai gwargwado ko kuma telan ne yake sacewa ka ki biya shi daidai kudinsa sa saboda ka yace bari ya maka algusu ya yanke daga cikin yadin to in ka wuce in ka ce ka wuce wannan wannan israfi ne wala makhila kuma banda takama alfahari ka san waɗansu sai su ce a'a a yi abinci a ci a bari to shi ko barin abinci a cikin kwano ba a gama shi ba wannan israfi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya ci abinci yana cin gaba kiɗe ya ce domin ka san wanne wani abinci ne aka sanya masa albarka ba albarkar nan fa mu kula da ita ita ce ma'ana yana daga cikin albarka ka ci abinci bai sa ka hawan jini ba bai sa ka ciwon siga ba yana daga cikin albarka to mu yawanci abincin da muke ci ba albarkan muke ne ba ba so da sai ga mutum ka ci abincin ka je ka ci abin da zai zamanto maka tsatsu ba ya zamanto shi ne dalilin kullun kana kana hanya asibiti saboda ba albarkar ka ci ba baka yi bismillah ba kun ci tare da shaidan ya jefa maka guba baka nemi albarka ba saboda haka abin da ka ci kawai ka ci aikin banza babu albarka to shi yasa cin abinci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine zai sa ka ci abinci na albarka kuma shi ɗaya daga cikin ka'idodin shine babu israfi dan haka mu kuli wato mu nisanci barna wajen cin abinci shine a ci abinci a watsar a ci abinci a bari barin yadda zai zama tokanci wani ma ba zai ci ba mutum in zaka ɗebi abinci ka ɗebi daidai wanda yake ka ci ka cinye amma wani ana ganin wani a cikin al'umma mu ana ganin idan ka ci abinci ka cinye abincin da ke cikin kwano wadan sai su dauka kan cewa kai wato shi yasa wato alu sunna dinnan mayin wata ne da kuke ganin su su ka ban san alu sunna bin sunna suke yi ba za ka ci daidai abincin ka dan neman albarka din ne ba yunwa bace neman albarka ne ka ci daidai gwargwado amma wadan sai su rinka ganin wannan ai bai san abin nan wato nuna wannan ya nuna ma ya tasani ba ku haka bane bin sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta yi wanda ka bari din nan anan albarkar take kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai ma in abinci ya zube a ƙasa ɗaukansa sa yake yana cinyewa saboda ni'ima ce bai kamata mutum ya tozarta ni'ima ba to duk wannan rashin yin su yana daga cikin israfi wanda Allah ta'ala ya hana mu ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah jalla wa ala baya son masu israfi wa min al مولة ce wa minal an'ami hamulatan wa farsha daga cikin kuma dabbobi na gida dabbobin ni'ima al'an'am su ne wato al'ibil wal baqar wal ghanam su ne wato da raƙuma da shanu da kuma tumakai da awakai wannan jinsin guda uku tumakai ana haɗa su jinsi ɗaya tare da awakai Allah ya ce ya halici daga cikin dabbobi na gida hamulatan dabba wadda ake iya ɗora kaya a kanta kuma a hauta shine kamar wato raƙumi wanda za a dora masa kaya ko kuma saniya wanda ita ma aka dauke ta wanda za a dora mata kaya wa farsha da kuma wato dabbobi waɗanda suke ƙanana kamar ƙananan raƙuma da kuma wato ɗan maraƙi wanda ba za a iya dora masa kaya ba da kuma kamar wato awaki da tumakai wanda ba za a iya dora musu kaya ba su ma duk Allah ya halicce su amma kowanne da irin nasa ni'imar da Allah ya yi mana a cikin halittarsu an kira su farshan saboda sun kasance wato suna kusa da kasa kamar yadda shimfiɗa take kusa da kasa ko kuma wato ana shimfiɗa su a kasa yayin da za a yanka su ko kuma wato wato gashin su ana mai da shi buzu wanda za a shimfiɗa shi a ƙasa kulumin ma razaqakumullah ku ci daga abin da muka azurta ku daga abin da Allah ya azurta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaydan wajen halattawa da haramtawa ba tare da hujja daga Allah ba innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaydan makiyi ne a gare ku mabayyanin adawa thamaniyata azwajin su waɗannan dabbobi da Allah ta'ala ya halitta a gare ku ya halicce su halin kasancewarsu wato dangi guda takwas dangi ne guda takwas ga tafsilin dangin min adh-dha'ni ithnayn wa min al-baqar ithnayn daga cikin awaki dangi guda biyu maza da mata akwai mace akwai raguna wato akwai rago akwai tinkiya wa minal ma'azif nain daga cikin kuma awakai su ma dangi biyu da akuya da dan tauri. qul a zakaraini harrama amil unthayain cece ne musu ya rasulullah dangin su su dangin mazaje guda biyu da rago da ɗan tauran su ne Allah ya haramta cewa ba za a ci namun su ba amil unthayni ko ko dangin matan wato da akuya da tinkiya uni bi amma shtamalat alaihi arhamul unthayni ko kuma abinda mahaifar su wato dangin matan guda biyu da akuya da tinkiya din suka kunsa shine Allah ya haramta uni bi ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari labari kuma wanda yake da ilimi in kuntum sadiqin idan ku masu gaskiya kun kasance masu gaskiya masu gaskiya a cikin da'awarku da kuke yi cewa Allah ya haramta waɗannan abubuwa wa min al ibl ithnain wa min al ithnain ga sauran kuma dangin guda hudu daga cikin raƙuma ithnain akwai dangi guda biyu shine da wato raƙumi da taguwa wa min al ithnain da kuma wato shanu su ma dangi guda biyu da sa da saniya qul a dhakarayni harrama amil unthayayn cene musu shin mazajen guda biyu wato da raƙumi da sa su ne Allah ya haramta amil unsayeni ko kuma matan da saniyar da taguwa an mashtamalat alaihi arhamul unsayain ko kuma abin da ke cikin mahaifan su wato matan guda biyu da wato da raƙumi da ita taguwa da kuma saniya an kuntum shuhada idh bi bihadha ko kuwa ku shaidu ne yayin da Allah ya muku umarni da wannan cewa ga abin da ya haramta ga dangin da ya haramta ga dangin da ya haramta faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba to wane ne yafi zalunci yayin da ya zama to ba su da jawabi tunda ba masu shaida bane ba su da hujja cewa Allah ya haramta wannan sai Allah ya ce to tunda ku haka ne wane ne yafi zalunci daga wanda ya kira ma Allah ƙarya yayin da ya ce Allah ya haramta wannan Allah ya haramta wancan li nasa an-nas ilm yayi wannan kiran yawan ya kiru wannan qarar li nasa an-nas ilm dan ya bitar da dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al adh-dhalimin to Allah kuwa baya shiryar mutane waɗanda suke azzalumai musamman ma wanda suka fi kowa zalunci wannan wato Allah ya tunatar da mu da kuma jinsin ni'imarsa da wato dabbobi na ni'ima su ne ya ce daga cikinsu ya halitta mana ya halicci dabbobi waɗanda suke masu ƙarfi masu ɗaukan kaya su ne kamar raƙuma waɗanda suke manya da kuma wato shanu waɗanda suke manya kuma ya halicci waɗansu waɗanda suke su kuma wato ƙanana ne amma amfaninsu shi ne mu ci daga cikin namansu mu yanka sannan mu amfani da su wajen shimfiɗa eh, wato da, da buzunsu wajen shimfiɗa da, kuma gashinsu shi ma wajen shimfiɗa Allah ya ce kulu mimma razaqakumullahu wajen cewa ku ci daga abin da Allah ya azurta ku akwai wannan shi ma wannan umarnin kamar yadda ya gabata ne a cikin wancan kulo min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu shi umarni ne da yake nuni akan ibaha wato ya halatta wato halal ne a gare ku ku ci daga dukkan abin da Allah ya azurta ku wannan shine wato malamai suke daukan ka'ida al aslu fil ashiya al ibaha asali a cikin dukkan abubuwa halal ne har sai haramci ya bayyana ba za ka so mu ce abu kaza halal ne abu kaza halal ne in ba a ce ba haram bane halal ne in babu dalilin haramci to halal ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine Allah ya da halitta muku abin da ke cikin ƙasa baki daya duk abin da Allah ya halitta halal ne sai in dalilin haramci ya bayyana kuma babu mai haramtawa sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ta tabi'u khutuwati shaytan sannan Allah nan ya gargade mu daga bin hanyoyin shaytan ɗaya daga cikin hanyoyin da shaytan yake bi shine ya jingina ma halacci halattawa da haramtawa ga kansa ta hanyar wato waɗanda yake wahayi da su daga cikin waliyansa su ne wato wato bokaye da mutanen da waɗanda ake sanyawa shamaki a wajen fadar wato gumaka waɗanda ake bauta ma ba Allah ba su ne za su ce a ai kada a ci kaza kada a ci kaza in kana so ka san irin wannan hutuwati shaytan ka duba addinin yan hindu babu wato mutane irin waɗanda suke shirka irin 'yan hindu wanda shaidan ya same su yadda yake so za ka same su kullum daɗa sabunta addinin suke yau ba sa cin wuyan wannan yau ba sa cin wancan yau ba a sa wannan yau ba a sa wancan yau ba a ka ga mutum ya ƙirƙiro wani abu da gashinsa ko ya ƙirƙiro wani abu da fuskarsa dokoki waɗanda Allah bai saukar da sultani a kansu ba tahlil wa tahrim su ne khutuwati shaidan hanyoyin shaidan shi yasa wato yake da hadari ka haramta ma kanka abinda Allah bai haramta ba Allah ta'ala ya a cikin karshen suratul nahl bayan ya umarce mu akan cewa kan mu ci mu sha daga cikin abin da Allah ya bamu washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun inna ma harrama alaykumul maytata wad dam ya ya faɗa abin da ya haramta mana da cewa inna ma kadai ga abin da Allah ya haramta sai kuma yace wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hada halalun wa hada haramun taftaru alallahi alkarim kada ku faɗa daga abin da harsunan ku suke sifanta muku na ƙarya ku ce wannan halal ne wannan haram ne don ku kira ma Allah ƙarya shi yasa zaka ga a al'aimatul mujtahidin rahmatullahi alaihim irin su malik masu ijtihadi malaman al'umma ba sa cewa wannan abu halal ne wannan abu harar ne haram ne suna jin tsoron su faɗi wannan sai dai su ce wannan la uhibbuhu wannan uhibbuhu ina son kaza wannan ba na son sa ina kin kaza wani lokaci abinda suka yi inin wato yana kaiwa ya zuwa ga haramci amma saboda babu dalili zahiri na qati'i da ya ce abu haram ne da tsoron wannan ayar ba za su ce abu kaza haram ba ne muku sai ga nan da nan mutum daga ya fara karatu daga ya dan ɗauki wata yar risala guda ɗaya ya karanta wata ilima da turanci ce sai ce ina abu ai haram ne haram to wannan mu ji tsoron Allah da wannan Allah ya ce kada ku faɗi haka to yana daga cikin a wato idan mutum ya faɗa haka ba tare da hujja ba to ya bi ta farkin shaidan ne Allah yake cewa wala tattabi'u khutuwati shaitan kamar inda nan mashaw Abdullahi yake cewa ai fit tahlili wat tahrim kada ku bi hanyoyin shaidan wajen halatta abu da haramta abu wato ba tare da hujja daga Allah ba sannan Allah ya tunatar da mu da adawar shaidan a gare mu shaidan zahirin adawa ne a gare mu yana daga cikin adawar shaidan duk wani abu wanda yake zai amfane mu baya so shi yasa duk lokacin da mutum ya yi sujada sai dan adam sai shaidan ya koma gefe ta kuka saboda tsabar adawa saboda ya san sujadar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda ya taba sujada sujada guda ɗaya face Allah ya ɗaukaka darajarsa ya yafe masa zunubi to shi kuma wannan kyashi yake kyashi wannan yake kyashi inda zaka san cewa shaidan makiyi ne yanda yake farin ciki da saki sakin aure saboda ya san abin da ke biyo baya na sakin aure yayin da aka ce an yi sakin aure tarbiyya za ta iya lalacewa yara su taso babu tarbiyyar uwa a gidansu ko kuma su taso babu tarbiyyar uba a gabansu hmm? mace za ta iya shiga cikin wani hali na kakanuka yi yayin da ta zamanto bazawara yayin da ta zamanto bazawara muna ganin yadda yawanci irin abubuwan da ke faruwa na barna a cikin al'umma saboda yawanci daga wajen zawarawa yake tasowa saboda tasirin a rashin haƙuri na kama kansu tunda sun riga da sun shiga cikin rayuwar aure yanzu kuma abin ya zo ya zama to ya hana duk dai mafasid da dama da suke zuwa a cikin saki to shi yasa shedan yake alfahari da saki kamar yanda ya zo a cikin hadisi shedan ya kafa al'arshin sa a cikin ruwa sannan yana tura sa kowa idan ya zo ya ce yayi abu kaza sai ce to ka kyauta yayi to kayi wannan fa ya faɗi shi ma abin da ya kayi idan wanda ya zo sai ya ce ai ban gushe tare da shi ba ina ziga shi ina ziga shi ina kumbura shi ina sa masa na iza shi sai da ya saki matarsa ya ce zona zona sai ya dauki sai ya dauki a wato abin nan alkeba ta girma sai ya sa masa kai ne wanda ake so to in banda adawa ta shi in banda adawa da yake da ita ga jinsin dan adam bai zai sa shi ɗayan wannan to baya farin ciki hatta wanda ya ce ma baya farin ciki da wanda ya hana mutum yin sallah ma amma yana farin ciki matuƙa da wanda ya sa aka yi saki da wanda ya sa aka yi saki saboda barnar da take biyo a baya to wannan duk irin waɗannan abubuwa ba wani abu bane illa zahirin adawa saboda haka yayin da ga mutum yana jin kiɗa yana wani limshe ido don farin ciki don jin daɗi shaidan ne yake ɗaza shi to kai kai makanka wa'azi yanzu yi shaidan da ya sani nake wannan masoyina ne ko maƙiyina ne to maƙiyinka ne yayin da kake wannan abin sahabar ƙiyya cewa ka samu wannan ya samu ka riga ka shiga cikin aljihunsa ya riga ya sa maka abin da zai dasa maka munafunci a cikin zuciya raba ka da alkur'ani duk wanda za ka ga kan cewa wato ya zamanto ba abin da yake so irin jin waka to da wuya kuma da wuya ka ga irin wannan suna jin qur'ani dan ba su da lokaci yayin da ya zamanto yake yake saki ba abin da yake ya ci ya koshi yake shingida akan abin nan yake shingida akan kujera ko akan gado to ba abin da yake so maimakon ya ce maimakon ya ce zai ji alkur'ani ko ba abin da yake so sai ya ji wannan waka to wannan duk yana daga cikin wato adawa shaidan a gare mu don haka mu kiyaye hanyoyinsa kamar yadda Allah ta'ala ya mana wasiya sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗannan dangi guda takwas na dabbobin ni'ima dangi guda takwas su ne wato da rago da tinkiya kaga su ne abba'an kenan da rago da tinkiya dangi biyu kenan sannan da akuya da ɗan tauri hudu kenan sannan da raƙumi da taguwa shida kenan sannan da sa da saniya kaga a kowane jinsi guda hudu akwai dangi biyu a cikin jinsin tumakai akwai jinsi biyu akwai dangi biyu da mace da namiji a jinsin awakai akwai dangi biyu a jinsin rakuma jinsi biyu a jinsin sani a shanu jinsi biyu a dangi biyu to yayin da mushrikai suka haramta suka ce waɗannan mazajen su ne haramtattu ba za a ci su ba ba za a ɗora kaya a kansu ba ba za a yi wani abu da su ba nan kuma gashi Allah ya ce ya bamu alhamula wal farsh wanda za a ɗora kaya ya bamu su kuma suka ce akwai alhami shine namiji daga cikin wato a raƙuma wanda yake yayi barbara har ɗansa ma yayi barbara ya samu ɗa to sai a mai da shi hami wannan haramtacce ne to wanne ne idan Allah ya haramta namiji saboda wannan sifar to ya haramta dukkan sauran mana daga cikin jinsi amma dan me za ku ware daga cikin raƙuma ku ce shi Allah ya haramta ko kuma dan me za ku ce namiji Allah ya haramta bai haramta mace ba yayin da kuma kuka haramta jinsin mata kuka ce wannan bahira ce me yasa daga cikin bahira din kuka zaɓi wata jinsi kuka ce daga cikin daga cikin daga cikin taguwa ne kuma daga cikin akuya amma ba ku haramta daga cikin shanu ba me yasa kuka yi wannan ba ku yi wancan ba wato wannan ilzami a wannan dan Allah ya nuna musu abinda wato abinda ake cewa a cikin mantiq wato wato al-hukmu bit tahakkum cewa abinku da kuke yi tahakkum ne kawai a kintata ne a fada shi kuwa Allah dukkan shari'arsa shi yasa ake neman shi yasa ma ake iya kiyasi akan shari'ar Allah to da shari'ar Allah ta tafiya ne da hikima yayin da hikimar nan kaga mecece hikimar da Allah ya haramta abu kaza to idan ka ganta a cikin sauran abubuwa sai ka tabbatar da wannan hukuncin ma yana cikin waccan haka hukuncin Allah yake yanzu kamar kaga wajen giya me yasa aka haramta giya hikimar shine a tsara hankali saboda duk abin da zai gurɓata hankali an san cewa shi ma hukuncin Allah ɗaya ne haramun ne ka'idar Allah shine kan cewa wato dukkan abin da suke kama da juna ka ba su hukunci ɗaya abinda kuma ba sa kama da juna kada ka ba su hukunci ɗaya a taufiq bainal mutamathilain abinda suke sun yi kama da juna ka ba su hukunci ɗaya to wanda yake ko idan baka yi wannan babu hikima a ciki to shari'ar Allah babu irin wannan tanakubi da ke ci wani irin wannan attahakkun akintata a faɗa abubuwan da suke sun yi kama da juna amma ka hana su hukunci daya domin wannan ana cewa yanzu kamar tsakanin awaki tsakanin tumakai ka zo ka ware waɗansu ka ba su hukunci da wannan hukuncin ba za ka iya ba kowace tinkiya ba ka ba namiji ka hana mace ko kuma ka ba da mace da namiji amma ka hana waɗanda suke cikin mahaifa tunda akwai waɗanda suke a cikin mahaifa suna cewa idan abin da ke cikin mahaifa ne abin da ke cikin mahaifa na wato akuya ko na tinkiya idan ta haifi namiji sai a ce wannan hukuncinsa ya halatta maza su ci amma kada mata su ci idan kuma ta haifi mace sai a ce to wannan fahim fihi shuraka kowa da kowa zai iya ci menene ya sanya aka haramta ya menene ya sanya aka haramta shi aka halatta shi ga maza banda mata kuma ɗayan aka haramta shi ga kowa da kowa babu hikima a ciki babu dalili wanda shi yasa wanda yake nuna kan cewa hukuncin Allah sabanin haka yake shari'ar Allah asalinta dukkan wani hukunci na Allah da gani al-aslu al-aslu fil illa maqulatul ma'ana za ka iya fahimtar ma'anarta idan malamai sun duba abu sun kasa gane me yasa Allah ya yi menene hikimar da ke ciki suka kasa gane hikima to su ce wannan atta abu ne haka Allah ya so ya mayar da mu bayi dan mu kamar alal misali me yasa Allah ya ce mi sallar azhar raka'a hudu sallar asar raka'a hudu amma sallar asuba da take ita ce ma lokacin da aka tashi daga bacci ake da nishadi sai aka ce ayi raka'a biyu za ka iya gane wannan hikimar babu wannan hikimar kuma dan ba za ka taɓa kiyasi ba za ka iya kawo ta azahar ɗin daban da wannan azahar ɗin ta Allah to dama ba a nemi kai ba shi yasa ma ba ma a so kai kiyasi a nan wajen to sai malamai su ce wannan illata at ta'abbud Allah ya ce mu bauta masa ta haka haka haka yake so kuma shine yake hukunci shine yake da haƙƙin kuma yake hukunci domin komai nasa ne to kaga ko waɗannan su abun ba nasu bane na Allah ne shi yasa Allah ya bude ma da cewa wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa minal an'ami hamulatan wa farsha da nuna cewa wannan hukuncin nasa wayannan abubuwan nasa ne mallakar sa ne kuma ka san almilku wanda yake da mulki akan abu idan yayi tasarrufi a shi yanda yake so to wannan shine adalci amma zalunci shine kai tasarrufi a mulkin da ba naka ba to su kuma abin da suka yi kenan to shine Allah ta'ala bayan ya kafa musu hujja da kan cewa abinda suke yi ta hakkum ne wato kintata ce ana faɗa babu wani wato dalili a kan yi sai Allah ya ce to abinda kuke yi ba wani abu ne illa kira ma Allah ƙarya amma bai faɗa musu a haka ba sai ya faɗa musu da abinda zai bayyana mana wani ƙarin ma'ana ta sanin wani hukunci na daban sai ya ce waye ya fi zalunci daga wanda Allah ya kira ma ƙarya wanda ya ƙirƙa ƙarya ga Allah maimakon ya ce to in ko kun san haka to kun kira ma Allah ƙarya sai kawai ya ce to waye ya fi zalunci daga wanda ya kira ma Allah ƙarya domin na farko mu san cewa su da suka yi wannan abin sun kira ma Allah ƙarya na biyu mu san cewa babu zunubin da ya kai girma wajen Allah babu zaluncin da yake da girma wajen Allah irin irin irin kira ma Allah ƙarya ka faɗa abin da Allah bai ce ba ka ce haka Allah ya ce to shine Allah kuma ya faɗi kuma ya faɗi kan cewar yayin da mutum ya yi da wannan dan ya batar da mutane daga tafarkin Allah wato ai ma'ana wannan lam din waɗansu ce lam ce ta ta'alil amma waɗansu sun ka ce a lam ce ta sairura wato sun kira ma Allah ƙarya wanda natijar kira ma Allah ƙarya din shine a batar da mutane daga tafarkin Allah wanda yake wannan shine wajihi da yafi domin ba za ka ce idan mutum ya kira ma Allah ƙarya niyyarsa ba dan ya batar da mutane ba ka ce to wannan babu laifi za a iya yi kamar wanda suke cewa suna wanda suke salatu tambayar mu jiya na wanda suke cewa sallolin dare din nan a ce yau raka a hudu da karanta Fatiya bayan an karanta a kuluwar lawo kafa goma sha ɗaya da sauransu kaga sai su ce a ai wannan ba don mu batar da mutane ba ne don mu sa mutane su bauta ma Allah ne to saboda haka kun ga wannan wato kenan wannan ayar ta hau kanmu ba tunda ayar tana zargin waɗanda suka batar da mutane don su batar da mutane wanda suka kira ma Allah ƙarya don su batar da mutane daga tafarkin Allah mu ko ba mun yi bane don mu batar da mutane mun yi ne don mu dawo da su hanyar Allah mu sa su yi ta bauta to wannan wauta ce yi kira ma Allah karya da kowace niyya ka yi za ka batar da mutane daga tafarkin Allah saboda haka lam ɗin nan ba ta ta'alil ba ce lam ce ta sairura ai ƙarshe sun batar da mutane natijar shine ai sun kira ma Allah ƙarya natijar shine su batar da mutane daga tafarkin Allah domin waɗannan da ka sanya su ka zo ka sanya su ka ba su wani wurdi suna ta yi mai tsawo yayi ba sai sanya suka yi bacci suka ƙi yin wurdin da yake da amfani suka ƙi yin sunna ta amfani ka fitar da su ko baka fitar da su ba da sun kwanta sun yi bacci akan sunna za su samu lada ko ba za su samu lada ba to amma da ka sanya suna ta yin wannan ibadar baka batar da su ba za su tuba daga gare ta ba ibada ce wadda Allah ya ce ayi ba saboda haka su gani suke yi bautar Allah suke yi kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin su raddun ba za a karba ba saboda haka ka batar da su ko baka batar da su ba waɗansu ba su yadda ba kenan <laughs> ka batar da su don ka ɗora su akan bid'a ka ɗora su akan bid'a bid'a kuma bata ce saboda haka duk wanda ya kira ma Allah kariya da kowace irin kyakkyawan niyya da ita watakila ko dan dalilin bai bayyana bane shi yasa wadan suka yi shiru to ya zai watakila kan mu ansa eh ya zama to ansa ba eh bace a'a ce <laughs> saboda haka duk wanda ya da karya ga Allah ya faɗa abin da yake ba shi da asali a cikin alkur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane a kansu ya yi haka ne wanda ƙarshen abin da ya yi shine ya batar da mutane ya zamanto imamu dalala ya zamanto limami na bata liman mai kai mutane wuta ba mai kai mutane aljanna ba to sannan Allah ta'ala ya gargadi ya ce inna Allah la yahdil al-qawma adh-dhalimin Allah baya shirya da mutane wanda suke ba azzalimai wannan narko ne akan cewa ba za su samu taufiki ba shi yasa mu ji tsoron zalunci ɗaya daga cikin aƙibar zalunci kenan zai hana mutum taufiki kun san taufik shine kaga gaskiya ka gane ta sannan kuma Allah ya baka ikon binta amma rashin taufik shine kaga gaskiya ka gane ta amma ka kasa bi ka kasa tuba shi yasa duk wanda yake yin wato saɓo ya ga ya kasa tuba daga wannan sabon daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata ya bincike shi shine bincike haƙƙin mutane a kansa musamman haƙƙin iyaye ya bincike ya alaƙarsa da iyayensa watakila ya shiga cikin haƙƙinsu shi yasa Allah ya hana shi tuba domin hana tuba shine Allah yana daga cikin rashin shiriya kada a yi mutum muwafaka ya zuwa ga tuba to gashi kuma wannan ka'ida ce ta Allah Allah baya shiryar da mutane wanda suke azzalimai Allah ya kiyashe mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسجل ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين